في القرآن الأديم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يو إشرين بدير غوتا هدو وتربيع الثاني هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيا da هدو hudu da Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaƙa a duniya da lahira don karfin sunayensa abinda nake son tsokaci a kanfa a wannan lokaci gajere magana ne akan imani da alamomin kafin kiyama ba imani ne da kafin kiyama ba lura imani ne da alamomin ko kuma sakamakon haka fatan su samar da wata fa'aka wani fa'aka daga gafala a tayakko domin wanda ya faɗaka ya farka zai yi tanadi kafin al'amarin ya faɗo nan alamomi da daman su sun auku to masu faɗaka sun faɗaka muhammadu allah ta kan damu ɗan ɗan kaɗan muka faɗaka Allah ka ba mu ikon faɗaka da yawa ta inda mun yi tanadi wanda zai tseratar da mu gobe kiyama godiya ta tabbata ga Allah mahalicin talukai mai rahama mai jin kai mamallakin ranar yin sakamako na tabbatar babu abin bautan gaskiya sai Allah sai kaɗai yake ba su da abokin tarayya a gare su na tabbatar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. bawa ne na Allah kuma annabi muhammadu jakada ne na Allah muna jakada ne na Allah almaba'utu bayna yadai sa'a wanda an aiko shi duk da alƙiyama sun daga gare shi babu wani annabi yana bisara ga duk wanda ya da'a da Allah yana gargadi. da duk wanda ya saurin kai yana kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da umarnin Allah kuma annabi Muhammadu sankar wata fitila ce mai haskawa muna roƙon Allah ta'ala ya daɗa tsira da aminci a gare shi da alayensa da sahabbansa Allah ka amince masu amincewa mai yawa bayan haka 'yan uwa a gurguje mu ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala tsoron da zai ba mu yin tanadi mu sani wannan imana biliyon mil akiri imani da ranar ƙarshe ɗungurin gum ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida imani mutum bai kammala sai da imani da ranar karfe ko da nan daga imani da alamominsa tunda wannan rana ta alkiyama ba wanda isanta yaushe o za ta zo yaushe za ta zo annabi ma bai sani ba jibril bai sani ba amma tana da alamomi ko imani da wayannan alamomi kan taimaki mutum ya yi tanadi don wasu alamomin da dama sun bayyana walamma kana zalika al-yawm to tunda dai wannan wuni na alkiyama kafin ya zo wasu alamomi za su riga su zuwa wanda suke nuni ala kurbe ko ko'ihe kusancin fadowar wannan wani ma wayannan alamomi ana masa suna asharatu sa'a na saba an na alfaha ya kamata wayannan alamomi musansa ko da a takaice ko mu tunatar kansu a manta ba amma wani lokacin aka tuna ba wani abun za ka ji shi kamar da san ka tuna ba sai yau imana saboda imani da su wajibun wa huwa min sulbil aqida daya ne daga cikin cikin bayan aqida Allah na cewa ikita rabatin sa'a alƙiyaman nan da ake magana alƙiyaman nan ta riga ta yi kusafa don dama an ce ba za ta tsaya ba sai wata ya tsage to kuma wancan kalkamar wata ya dare a zamanin annabi kafirai sun kewaye annabi suna neman aya a makka sai annabi ne eh to cikin abin da zai samu yadda kai annabi ne muna son ta roƙi Allah ya mare waɗannan ya faɗi annabi kai roƙi Allah suka ga wata yana darewa ɗaya sauka akan wancan dutse wani ɓalli ya sauka a can ake to ku da suka ce ɗi eh, za su sai da sai sun yi nufi to abin lura da wanda ake nema an ce wata zai tsage kafin alkiyama ta tashi to ya gama tsagewa A da yanzu alama ta riga ta bayyana wannan tsagewar watan ɗaya ne daga cikin alamomin alkiyama kaya na nuna hali yanzu na illata an tafiya hun bakta su dai kafiran nan wanda ake musu bayanin nan sun kafa sun tsare da abin da suke jira sai dai su ga wannan kiyama ba sa jiran komai sai alkiyama kuma kawai abin da yake cewa a wurin annan yauke ne an dade ana gafa nan sun ba su ga tsaho ba sai Allah ta'ala ya ce an ta ta bakun bakata faqad ja'a asratuha in ita ba ta faɗo ba alamomin ka sun fa'anna lahum idza ja'at tun da ja'atu sun ga alamomi sun bayyana to yanzu in ta faɗo kiyama mai za su ya lamarin su zai koma ai asaratuha shine alamatuha wa amaratuha واحدها ترسل أثرات كنا كنا ديوا ما علموني كان دجا دعا بايقو قال الإمام البقوي رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث ساعة وأي النبي محمد ما صلى الله عليه وسلم كان علامة نتاف القيامة أنا ده النباونا تريد أكد وني أبو ko dubu kaza da dubu kaza kafin sun kare saurata to ɗayan ya iso kaga mai ke nunawa yanzu ba abin da yake sai maganar tashin alkiyama Allah ya ce wa ma yudrika a ta qarib ai ma baka sani ba kiyaman nan da ake ta magana kusa take kusa a wurin Allah rana ɗaya a wurin Allah kamar kwana dubu ne ranar kiyama ma ta aka sai mata shekara dubu hamsin ne rana ne guda ɗaya amma tsawonta shekara dubu hamsin to Allah ya ce hal yanzuruna illa sa'a ba abun da suke jira sai tashin kiyama an ta mun bagata za ka zo musu kwatsam ba su shiri ba wahum la yasquruna ba su farga da zuwanta ba kamar yadda mutum bai san ganda zai mutu ba ita ma haka wani kurbe wa ko'i har yau saboda kusancin wannan wani. wata haƙuƙuhu da fa ja'alahu subhanahu ka dade Allah ta ce maka kaman gobe sunanta muna ce da haka gobe kiyama ka je gobe kiyama ka biya ne ka je gobe kiyama Allah ya fata maka kaga kusancinka duk yake ko an wafa ka muke cewa haka Allah ya kira ta daidai ne wal tanzur nafsun ma qaddamat li a rai ka duba me ka shirya me ka tanada saboda gobin nan ka tuna za ka yi magana da Allah da wanne fiska za ka hadu da su kafin ba a ce ka haka ba an ce ne ka zo nan duniya ka yi aiki ka za ka yi aiki ka za gobe kiyama wal walgado kuma ma ba da yau ne gado abinda bayan wannan ka yau Allah ce innahum yarawnahu ba'ida suna ganin shi nesa ne Allah ce wa narahu qariba muna kallon wannan wani kusa yake Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi kuma ya inganta hadisin hadisin ya zo daga Anas radiyallahu anhu shi kuma Anas wannan magana ya jingina ta zuwa da Annabi wajen maganar da yawan ike cewa ito ana wasa a jihadai ne an aiko ni tsakanina da sashen kiyama kamar waɗannan ya nuna yatsan sananoni da yatsan tsakiya idan mutum ya nike ya tsotsansa wanda ya ji tsawo na tsakiya mai jinsa na nuni na nuni ke jinsa kaga kuce ke jan sa kuma kuma wato ina tuna wani hadisi da na abdullahi dan masu ne wata rana ta haɓar ne sun yi daga wani na kwatantawa ya nuna wani na cewa ta yi hannuna ya yi kaɗa da ya kwatanta hannun manzon Allah da ya manta ya nuni ku istighfar ya Allah tuba na ce bai yi an kwatanta hannuna da hannun manzon Allah wannan magana ta min nauyi iya inda na zo wannan hadisi ban iya nuna ba. sai in ji abin tun da ya zauna min a zuci ni ma dai na haƙura sau daga yatsan nuni dai yatsan tsakiya ce ta tsawo daga yatsan tsakiya ta yatsan nuni daga yatsan nuni ta yatsan tsakiya ma'ana daga annabi wani babban abu da zai ɗauka a wannan duniya sai ya tashin jama'a. duk da sauran abubuwa ƙanana ƙanana ne daga annabi babban al'amari annabi da zo ya auku haihuwansa mutuwa duniyoyi ga gagarumin abin da aka yi to wannan daga shi babu wani gagarumin abu da za a ƙara sai da tashin kiyama ta saboda haka suke kusa da kusa ya zo cikin bukari da musulun hadisin abdullahi bin umar ke kuma radiyallahu ma hadisin shi ma an jingina su zuwa ga annabi yace innama ajalukum fi ma maba rayuwar ku in an kwatanta ta cikin waɗanda suka gabata kafin ku min al'umami min salati al'asr ila ghurubi shamsi amma sallar al'asr ne rana ta faɗi kace duniya ta kare duba tiyan da rana ta hudu aga waje tsakiya a gote akai azhar ta fake tafiya akai la'asar to ko da mu ga wurin muka ce yammaci ana zuwa an fara haya haya haya haya sai ga magariba ta yi lokacin ya kare mu yau al'umma annabi ƙara ce muke yi ka san kwatin rayuwanmu kaman dai bayan sallar la'afami a san ku wanda suka wuri a yarenmu na gona sun shida yana gona har zuwa ta har zuwa ya fita maka hudu kaji to ai ya rage yanzu in shi da kayan magariba ta yi na hmm ban ba eh, ban gane da kake so ka ci anan ba Eh, eh, na rayuwa za ɗa, sauri take, sauri kaga yanzu na maka sallar juma'a kaman jiya to ga shi yanzu aka haifi mutum kaga yanzu iyayen ka zuwa don kasance ya ce shekaran jiya nan kaman shekaran jiya ka ɗauke da kai ga kanan jiya muka haifi furfura idan mai ya rage su sun mutu yanzu ka fara lissafta kanka kusa da ranar su wancan ka fara masa ban kwana saboda ne ana son a ƙara yin gaba ɗaya wa ake yadda ka san aure ake a kwace yadda ka ayi a kwace kana bar wani a baya tafiya ta ke kawai ko ko ko ko ko ko ko ba dare ba rana bunnewa ake aihuwa ake bunnewa ake baiwa har biyu ake aihuwa ko ko ko kwana biyu ban san magana ba dai gaskiya ballanta za a amsa inganci domin in an ce kwana biyu mai yawa yi tun da aka ce gobe daga aiko shi gobe ne gobe a wurin Allah zai kwana mai irin na Allah yau ma inda rabbika alfi sanatin mata ta'udun to kuma fi yau yawmin kana miqdaruhu 50 alf yau da yin annabi magana sai an duwa mai yake in ji da magana sai wani yaren ya yara kaga ba irin na duniya ne ba yanzu ko mu hausa ai muna da kwana biyu wane kwana biyu karshen ka kai shekara uku ka kai kake kwana biyu to haka shi yasa maganin hadisi da ka dauka hadisi ka karanta shi ka da sai ka san tabi'an harshen makwantan harshen menene ake nufi amma ni ba tare da na ce ma hadisi na ya inganta ko bai inganta ne yawan kansu ba kama ko da ya inganta bai warware wannan ba eh. ana iya kwana daya a wurin Allah shekara dubu daya wani kwana daya dubu hamsin haka kwana ba matsala ne ba ta duwa ne ake da wani hadisi na cewa a ainihin wafi lambi innama baka'ukum rayuwanku fi ma salafa in an kwatanta shi da wa'anda suka gabata ko al'umma annabi kenan min al'umami na bayyana salatul asr ila gurubi sanfi shin dai na bayan ne nan ko me hadisin yake nunawa yana nuna mana ya rayuwar da za ta rage yar kaɗan shekala ce ne ta ba wani ba ce duniyar nan da su gani ta ƙare ta yi noto ta kwasa fashewa lahira kuma ta kuro za a yi bankwana walamma kana amru a didan lamarin wannan alkiyama na da tsanani ranar tsinci ma wa a tsar min shi isa kullum da so samu ne kaman a ce kullum sai mun yi maganin kiyama nan don mu dinga tunawa saboda idan mutum ya mutu kiyama su ta wurin nan da za a je da magana ko za a bar mutum in ya ji haɗari ya dawo ya gyara idan ba ka tafi da gyaran ka ba ba maganan ka dawo ka gyara saboda ne yawan maimaita ka ta ɗaya isa kasance kayo wanda abu ba ƙarami ne ba to wai ne ake so ne to ya kamata ba sai zubawa kansa mai ake so cikin abun da ake son nan mai gani na samu ولهذا أكثر النبي wannan yasa kuka ga annabi ya yawaita min bayani asratiha wa amaratiha alaman tun da zai ba a sanin ranar jibrilu ma ya tambaya annabi wuce ne alƙiyama yake bal mas'ulu anna bi alamin asfa'i amma dai zan ba ka labarin alamominka shi zai amfane ka amma wancan rana ko za ta zo ko ba za ta ma za ka mutu a daɗe amma alamominka wanda za ka tabbatar ya daɗa maka ya ne tun daga alama ya zo to ɗayan ma ina zuwa kaga don mutum ta ɗan imani wa akbar amma ya ati ha, ya ba da labarin abun da zai zo kafinta ne da fitar kaga mu ala ce ka na sunan kawai fa'un fa'un nono haka ce to ko abun da muke cikin ne wa nabaha ummatahu ya fadakar da al'ummarsa annabi na san al'ummarsa wa hazzarahum li yata'ahabu li dalika dan su sanabi sanabin nan ne kaɗai zai fitar da mutum ya ce wa 'ya'yan ya ce wa matan ya yi magana da kabilarsa ya kira babbansa ya kira gwaggwannansa ita ce ya tare muku wani abu ku yi kokari ku yi aiki ku samu kubuta daga Allah wa Allah salil insanu illa ma fa'a duk magana ce za a tashi za a tashi abinda ake so mutane su fahimta mu samu mu yawaita ayyukan alkhairi mutukuba daga laifuka tsakaninmu da Allah mu warware matsaloli tsakaninmu da 'yan uwanmu mu ga mun ajiye kafin mu yawaita fari amma masu iha amma lokacin zuwanta fa huwa mimman farada Allah ta'ala da ilmihi ina daga da Allah kadai ya kaɗaita da sanansa wa akfahu alal anil ibadu ya koye shi wa bayi li ajali maslahatihim dan fa'idan su don bayi su fa'idanta fa'ida tun da dai wannan abu bai zo ba kuma zai zo koyaushe to a yi tana dai kila ma ba za ta kai mu mutu ba a kan mu kiyama za ta ta li ala sa'idadin da'iman don haka zan mutu sai in fansa su to nan da mutum Allah da zan gyara nan da mutum da zan gyara to sila aji da nake haƙon ma za a yi gaba ɗaya a kan mu za ka kife duniya kama akbara kama akfa subhanahu an kulli nafsin kaman yadda Allah ya koya wa kowanne rai waqtan hululi ajalihi kuna da'iman ala ubatil istidadi kaga in mutum ya san cewar yau ba zai koma ba sai ya gyara ɗakinsa da ya fito sai ya sallama da yadda ya kamata ya sallama da su wal intizari la ta takasalu anil amali mutum ba zai yi wani sako-sako daga aiki ba kanan da muke karanta labarin wata baiwa Allah har ɗauki hadisin Abdullahi dan Mas'ud ita mata daga cikin magabata amma kullum ita idan ka gani yawa ya za ta ce yau zan mutu ta dinga istighfari ta dinga qiyamul layli in magariba ta ta ce to wannan daren yau zan mutu ma'ana ta ce ta yi karatu ta yi karatu ta yi nafila ta yi nafila yana cikin ulul himma in abin ya faskara bacci bacci ta fita sanar a cikin gidansa ta dawo ta ta kewayo tana ta kewayo tana ta gudu ibada a kaga sun zo sun wuce ita su ma mutuwa ta zo mun kuwa da kama yi shira ko yake mutuwa ta ruwa ito a ɗan jinke sa mana mun ji labari gobe ne ko jibi ko jarraba aka kashe za jarraba mun ce a wannan wurin kalal allama tafari ma'alam yan uwa ka sani allah a tara sa'a nan alamomi na kashin kiyama wa amaratiya kan kasimu ila sulasati a kafa ne malamai sun duba su gaba suka ce alamomin nan na tashin alkiyama kashi uku ne kashi uku ne saboda yanka dube su da kamar sun takuɗe kashi guda sun gama ma duk sun riga sun wuce kashi na biyu zan yan kabi da su kware da balla ya zaro fi da ana tsakiyar su yanzu kuma karuwa suke haɓaka suke kashi na ƙarshe ko ko guda ɗaya bai bayyana ba wanda suke kabira wallafi ta aqibu sa'a wanda da su sai kafin iyama ta ba'u. Sannan sanadun al-kharazati in ɗaya ya auku haka za su dinga faruwa in an ga ɗaya da safe to da rana wancan zai bayyana cikin haka abin zai zo a jere wa'annan kashi na farko sun faru sun wuce kashi na biyu suna faruwa suna ci gaba kashi na uku soko daya a to ba damuwa buri shi ba ko ko wannan karatun ya shafi to to in Allah da musulmi eh Allah zai taimake in dai mutum malam muka samu aljanna mun samu duk abin da muke nema ko da mutum ya mutu bai da komai tare da shi a ji ta yi to ko ya koma gobe kenan ka ce ya koma gidan mahaifinsa Adamu alaihi salatu wassalam su dai ga wa'inan alamomi guda uku kashe uku kashe na farko kamar yadda na ce sun kare ku ali allati zaharat wa ma bas wan qabar na jin mumbaro ɗaya ma bayyana annabi ko ainihin min ha ba a tasun nabi wa mautuhu ai ko annabi alama ne mutuwanci alama ne wa fatu baitul muqaddas annabi ya ba da labari duniya ba za ta kare ba sai Allah ya damka baitul muqaddas a hannun musulmai ya shiga hannun musulmai zamanin Umar dan Khattab musulmai suka suka ce ya sake sutalewa Allah ta'ala ya dawo da shi Allah kamar da musulmai kan hanya su sake dawo da shi don akwai wannan alƙawarin Allah zai sake dawo da shi a hannun bayan Allah Allah ka fama cikin wa'annan bayin Allah ko da zuriyar mu za a haɗu a dawo su wa binya qatl amirul mu'minina a cikin alamomi na nawa na hudu kenan ma sun wuce kasa sarkin mu'minai Usman an riga an kashe shi ban annabi ya ba da labari kashe shi za a yi qala huzaifa awwalul ne farkon cikin fitinu a musulunci qatlu Uthman radiyallahu anhu dai ko haka abun ya uku wa zakara al-hurub ya kawo labarin yaƙi-yaƙi da dama wanda za su auku kuma sun auku bayan kashe su allati waqa bainal muslimina ba'da zalika wa zahara al-firaq ana kashe usman dan Affan wasu kungiyoyi suka faru na ɓata musamman khawarijawa shi'a sun makala daga nan isu gaba da lisaftowa daga cikin sakuro dukkan dabi ba akwai wasu makaryata da za su bayyana kullum minhum yadda'u annahu nabi kowanne zai da'awan annabtaka amma babu sauran annabi bayan annabi muhammad wa minha zawalu mulkul arab karɓe mulkin larabawa larabawa za su mallake um, um, mulki sai fita daga hannunsu cikin zai ruwaito wa minha kasar mal da nan kuma ta yawa dukiya za ta yawa bukhari da musulun sun ruwaito wannan yana daga cikin wannan yawan da na alama ne na tashin alƙiyama wa gairuhuma wa minha kasaratul zalazili yawan girgizan ƙasa duk da yi mutane na kwakwayewa yanzu an yi girgizan kafa makiya Allah sun fi maganan annabi akan girgizan kafa yasa sai yawan bohon nan hai yanzu ga nan haka anguwa guda ɗan ta sai ai yawan bohon nan an yi doka an hana bohon yanzu saboda bohon ɗin da aka shi karkashin kafa shi yasa ake girgizan kafa ko ba haka ne ba zan a samu kasfo ainihin tafewa hadisin da yawa baiwa da kunshi daga tushe annabi ya ba da labari karshen zamani za a samu 'yan duniya zalubai. za su samu wani jini mai kama da dutse su shiga cike su kwana rawa su kwana shaye-shaye sai satuttuka su ɗauki dogon lokaci allah zai sace su gaba da su koma aladu da birai wannan al'ummar ta annabi muhammad da labari zai ku za a samu kuma wanka ko kuma rushewan garuruwa karshe yanzu abubuwa da za ka dinga tara su ka dinga tara su abun da ka jima ka iya ishe ka labari wa kadab wasu musulku za su dinga faɗowa daga sama wa gairu zalika mimma akbara anhu nabi sallallahu alaihi wa sallam homin, min amarati sa'a wasu shekaru kan duk da ba nuna yadda abin yake ba karya ne ko gaskiya na ce kaza ya faɗo a gabashin duniyan nan an nuna gidajen da ga sun faffaɗe an nuna hasken abin yana zuwa amma ba a nuna inda abin ya faɗi ba sai dai a ƙarshe haka nuna ga gidaje sun faffaɗe gidaje sun tsaffaɗe wasu wannan duka sun bayyana sun mutu a suna da yawa wani na daga ciki al'amaratul mutawassifa wa'annan kawai abin da za su taimaki mutum su kara mutum imani annabi ya faɗi ko ta bayyana ko da gobe ma aka tambaye ka wa aka wa ne matsayin annabi muhammadu kace manzon Allah ne san kila za a tambaye kai sai na hujjar me ya nuna maka su annabi ne ko mai ya nuna ma mala'iku ne masu tambaya abin da ya nuna ma ka kawo dalili a hankalance da ka gamsu da shi da dalili na aya da hadisi daga daga cikin abu da ya ba da labarin abin da bai auku ba ya auku ya ce za a yi ba an yi za a yi ba an yi za a yi ba an yi wannan ya nuna min shi manzon Allah ne da in ban da ba zan manzan Allah ne ba bayan da za a ba da labarin abin da koyi wannan da na biyu kace na biyu alamomi na tsaka wahiyar lafi zaharat walam tanqab su ne wanda sun bayyana ba su kare ba Bai ta fito. Wata hukum Wani ya kafira كثيرة تلك daga cikinsu annabi ya faɗi la taqumu sa'a hatta yakuna afda an-nas bid-dunya luka ubun lukai ba za ta da alkiyama ba kuma gari as'adu na wanda ya fi kowa jin daɗin duniya wawa ɗan wawa duka asalin lukau kamar ka ce ɗan iska ɗan ɗan wanda za su ji daɗin duniya haka ai daidai yin kansa zamanin zazzu babu mai girma sai ya kafu sai ko ce yi shi za ga ana walar da ni da Allah lokaci ya matsu luka bino luka suna wanda za su yi hadisi rawahul imamu ahmad والترمذي yin المكدسي من zai حذيفه رضي الله عنه dama ana maganar tashin kiyama dole sai su fa. shi fi kowa haddan haɗarurruka a gaban manzan Allah kalman alluka al'abdu ko allahi shine luka bawa Ni an ce bawa a wancan lokacin kasan zai matsayin bawa wanda bai da kwatanci bai da dangi bai da kowa kai babu wani abu mai kima a gaban shi wa wa al'ahmaq wallahi mutanen kirki a ƙarshen zamani za su tozarta za su shiga matsalin rayuwa ka ga mutumin kirki ko a gidansu ko da kana bin Allah kana bin manzon Allah kana wa iyalanka kafa masu kuma sun ga wanda su ce mutunci da ana samun mata na gyarawa miji na gyarawa wannan na tsorawa ya'ya su zo su gaje ku huta kawai baba za mu yi maka kaza za mu yi maka kaza yanzu duk inda ka je in ka ajiye wannan ya bantare wannan ya bantare wannan ya hanka na ke shi ka ga wani abu ya same ka karshe yansa daga gida ka kulla ma nan cikin gida aka kulla ma yau ta kai yanzu akwai mutanen da ba ba iya cin abincin yalon saboda gudu ba baka sa wanda za a haɗa ma ba ko da wannan matsala ta daɗe ka yana jin tsoron ke kai wannan harkan ba sa abin da hakulla masa ba ko kila ka ji wasu ma kiri-kiri a cikin an an kawo ne rugo da gudu sai ba ba na kaskata abin ke me ya faru ya tuhan hmm, na ji ana ta za a sa maka abinci za a sa maka ba abinci kaskata yau za ka iya cewa wane ma ya faru wane ya sai dukkan wanda kira mana suna abu da bukata ila dai muwato sai san wanda aka sa masa abincin wani abincin ba ya kafi su ba lokau har za ka yi riko da addini gidan ko kana shigowa an ga abin fitina danginka ba fitinan ne lefe kai ba su musu ba ba ka sha musu ba saboda kawai kake ce ba za ka bi yadda suke so ba ba ku yara manyan sukuna manyan kansu an taku ko ta ko ina an samu su kawan roka zage da kande zage ta dangi cin mutunci da cin mutum bai mai ganga hau lokacin haɗa da su za a haɗa masa abin za a masa kan ka ba ka ce masa ita ba kakka ba ka ce ita ba ke ba komai mun karanta alamomin tashin kiyama su ne alama ce ta tashin kiyama za ka juya kaddara za ka juya iya juya kaddara ko dai a yi kusa shi illa zai wata kalma guda ɗaya kawai jama'a ya za mu yi da imani musan san duk za a yi mu dage babu ji ba gani ba fasi in ka ɓaci shi ɗaya za ka wasu ka ci gaban tafiya kai kaɗai annabi mu fama na cewa la amliku illa nafsi wa akhi sai jikin musa kai kana ma da dan uwa kuma ta yan uwan babu tunda ba ka san wane ne ke tare da kai ba to da kana wannan su ne masakin idan mu koma da Allah ba wani hawan jini da zaka ka kawai ya wani jini bai jini ka bai hawa ba a kan annabi an maka fada an ce da Allah ka ba ka wannan nafaka in za ka kashe kanka da musu imani ba sai rabu da ka je ka yi abin da waje ba kanka saboda kana la ta koma fa'a hatta ya kona li'amu والعمق ولهم رؤساء الناس suke jagorantar mutane wannan tabbacin na sai da ya fashi a akan mu gyara ai abun da su kan mutane su gyara alaƙa su ko su yadda ko su ba ka ce su kowa ba ka gyara alaƙa ka tsakanin ka da su ko da ya ta na ta wani ya ce sai ne wani ya ce sai ne kallon ka gani me nai ba ban ma ba ga abin da kake so yi shi kuma cuta ne ba zan yi ba wannan na gyara tsakanin da su hakkin ka na ka hakkin iyaye da aka faɗi duk da kai ka yi hakkin ƴan nan ka yi musu in naka Allah ya faka ma hakkin matanka ka fauke ka naka Allah ya faka ma hakkin makoci yi masa naki in yi ma balin layin hamdu in bai ma ba da Allah sai ka gama gyarawa kana nema ni dai Allah ka ina nawa ni dai ka ga abin da kace ai musu ga kina ne to duk abin da ka sani Allah ya dora tsakanin ka da wani je ka sauke shi ka gama daga na sauran kada kace za ka ramo gayya tun da ni ma haka ne ni ma ba za na rama ta ba oh oh ka oh. magana ramawa wa min ama wannan alama na farko kenan wa min amarati eh, daga cikin wa'annan alamomi ya ati alan nasu zamanu lokaci zai zo wa mutane sallallahu alaihi wa wasallam asabiru ala dini kal qabidu ala al jamr me yin hakuri akan addini kamar wanda ke rike da gauci amma an taba kama wayan wuta a rikin hali to wallan ka duba dai rikicin da ake tsakanin mutum da wayan wuta in ka riƙe wayan wutan nan kila ƙarshen ka sai dai ka ji inda za ka ƙwace ta jihar da kai kan nesa kana alhamdulillah kana tunanin wani ƙaton na yake riƙe da kai tunanin ka fata na yake waya na taɓa ka koma kana bin ka ga inda wayan na ke ai inda ka taɓa ɗan ƙanƙan ne ka agabi ya iya misali subhanallah mutumin da ke riƙe da addini to tamkar mutumin da yake riƙe da garwashin mutane kila da da wayan lantarki a lokacin wayan lantarki zai ke kada duk ku ikama wayan lantarki ne ba da labari to haka lokaci zai zo musifa za ta yawa duk mai addini zai shiga matsala mai gaskiya fa za a ga mai gaskiya kamar a koro shi a kasuwa an kasuwa ne yadda ga sai kai kana ɓata mana kasuwa mai gaskiya a wurin aiki daga yadda aka masa taron dangi yadda kafan a halaka ce sai ana ma halakawa tunda an yi haka za a shiga kahana an haka za a shiga kahana sai ma ko dai ka bari a shiga lami lafiya ko kuma shikenan eh kafin shikenan din abin da zai biyo baya karanka inda daman yadda za a bincike ka daga nan wurin a yi wurgi da kai can inda ba za ka yi amfani ba za ka haɗa ka ba inda a haɗa ka da mutane ma ba dama sai dai kawai ka zama a can gefe ka dinga ɗaukan albashi kana da tsaurin gindi kana amma in ba ka da shi yanzu a haɗa nan haɗa da nan makala maka abin za a makala maka wanda wa duniya wane yayi yi kaza ita kuma duniya luka, ne abu na uluka kawai ana jira ne za a faɗa gidan rediyo ba a duba wannan maganar za ta yi ko ba za ta yi ba in dai an faɗi a kafan watsa labarai ga wane ya yi kaza ake kyau ce haka ike an ce in za a kun fasikun da na ba'in na fata bayyano ba ba ka bincika yau rediyo ya faɗi eh to gaskiya ne jarida ta buga tun da za ka je ka kare kanka a wajen wannan ka ji son maganan ka kare kanka a wajen wannan ka je kai sai ma dole ka saki jiki ka zina karewa dai ka ce Allah ya isa amma ka fi ka sake ka kai dai ba za ka fata ba san lahira duniya sun riga sun gama yi maka sarri sai dai amma Allah ya isa wannan bai sabara sai gaskiya ba duk inda za ka rike sai gaskiya a kasuwa dai ga sunan da na faɗi muku ba zai yi ba a faɗo guda guda a kawo misali wurin aiki kowannen ku ya sani wurin koyarwa kowannen ku ya sani mashilan da ake ciki Allah ta kuma a hatta ya taɓa um, wannan kenan akwai wani hadisin daga cikin alamomin tashin alkiyamar la ta kuma sa'a alkiyaman nan ba za ta tsaya ba hatta ya taɓa hannasu fil masajid sai mutane su dinga fariya a masallatai ba a raya su da auki a gina masallaci za a ga an kai masallatai tamkar wani sabo ne tunisko amma da wuya ka samu a yi karatu da safi a ciki a yi da rana a yi da yamma a isar da saƙon Allah a cikin wannan masallacin amurin sa'ab to kam alamomin wa'in nan kaga ana tsakiyar su da kuma maganan annabi ko ya kunu fi akhir zamani ubadu zamani zai zo a ƙarshen zamani wasu masu bautan Allah halu ta ci gaba da bautan Allah amma ba da ilimi ba wa ta sadaqa da a samu malamai fasikai in an ce ƙura mahaddasa ne a farko su ne malamai za a samu malaman su ne tushen wasu na da take tafowa duk wani ƙasa da ake tafowa kai abin da za ka wani makauja ka kai malam wani ga gidansa abin da su ka kai malam wani ya abin da yake kai malam wani dokta ne kai kuma a yi za ka je kai karatu malam wane da garin da ya karatu malam wane da abin da yake da shi bai faɗi wannan magana ba don haka nan abin da yake shi ne daidai قراء فسق وفي لفظ فسق samu mahaddata ƙura'ani suna luwaɗi mahaddata ƙura'ani na zina mahaddata ƙura'ani na kaza eh, abu ya ɓaci رواه أبو نعيم والهاتم عن أنس رضي الله عنه ومنها أن يرى الهلال بجتك على مؤمن كاسن كما ذا أججر جلا وتعبون يميا idan wata ya kama sai ka ce kai wannan wata na shekarun jini alali kuna yi ne ya yi kama kuma su duba wata wannan masu kula da geography su su bada. yanzu a ga wata nan in ka bada za shi kato كمن كرهية بإنتفاقه وكبره لو معنا أقول رواية وانا ميوانا سنة عبد الله دم يقول من أسرات الساعة انتفاخ الأهلة جيرا من وطنه جيرا جيرا وطنه بالخاء المجمع أو آه، بالخاء المجمع أي هذا إذا بها أقول رواية بجي ومنها اتخاذ المساجد طرقا da mai da masallaci hanyoyi yanzu mutum ya kwallo da gano zai bi ta hanya ta shigo da shi masallaci bai ɗauki bakin komai ba da shigo masallaci kicin kicin kuma amma ba masallaci aka shigo ba mutane zai shigo da hayaniya da menene hira da murya a masallatai ballan tana ce maka akwai daurin aure in ka je in dai kana tunanin kiman masallacin yin aka daura aure a gama ka kai an yi ko saurin auren nan da aka dawo da su masallaci babu rigiya hayaniya da ake da kanka murya da ake da kyalkyalar dariya da ake gaba shi ne za ka ishe hatta za ka zika wa za kamar ka ne mai a wurin ga za su zika ga komai ba ka je wanda ake wannan shi ma addini ne shi ma ɗan ga Allah ne ta yi babu da sirri eh ya ninka shi ne wannan hadisin don ba irin ku ke son ku yi magana da eh, tun da ana ganin wani lokaci babu lokacin gani kullum na a cikin ɗaji kullum kana cikin masallaci kana mutuwa ga abun nan akwai alama za ta gani an fara ganin sa manya-manya ku ke watan yau kama maka yanki kaso kamar na kwana biyu ungiyar nabi alama ne kuma wa'annan alama da ma da suke nuna wa hmm, kuma yi tanadi jama'a kuma yi tanadi maganan kiyaman nan gaskiya ce abin da ake faɗi nan da gaske ne daga cikin nan alamomi hadisin da ya zo cikin bukhari wani hadisin anas radiyallahu anhu ita cewa ala أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله أنا سمعت yake cewa in ba labarin wani labari ni tana ji daga annabi kuma sosan النبي gidan annabi ba ɗa ba gidan annabi ne goma a gidan ina cewa wannan magana ba wani mahaloki da zai ba ku labarin ta inda ba la yi haddisa kan bihi ahadun gairi zai yi aiki ya kai daya maka ita shi ke na jinki yana cewa inna min asirati sa'a daga cikin alamomin alƙiyama an yi rufe al'il za a ɗauke ilimi ilimin addini za a ɗauke ilimi kuma wani can hadis na ce ba za a ɗauke ilimi a mantar da mutane a'a ana ɗauke ilimi da mutuwan malaman sunna malaman su malamai masu zama su koyar da addini sai ka duba ka zo ka dawo za ka ga malamin addini ya mutu a 'ya'yansa da ɗalibansa ba mai gadon ‘ya'yansa gaba sun haɗa wanda ya ɗauko ka yi ka so sun ƙi don ka daka ta so ma sai ka daina karantarwa ka je ka zauna da safe ka ga sun fito ka zo ka zauna a'a hatta in an yi sallah an gama sai ka je ka nemo su kuna ina ku taho yaushe za a yi karatun shin za a bar ka ka yi nazari ka shirya yadda za ka ba da karatun ko kuwa muskilolin jama'a ko yaya ya'yan na haka za su mutu iyakacin su ya'yan malam in ma malami ya taso wanda ya taso ita shi malamin malam din ne ka dam ka ga karatu Yayi nan ya yi can je kankan ne malaman mu ɗaya bayan ɗaya mu hausawa ne ne wa da kano Zariya, katsina masanan kaduna ba shi ne to shi ne ke so ka kowane gani ko a ke ko gidan nan in ba mai da hankali ba ran da ya mutu kwana biyu kwana uku sai ka bi gidan ka za ga wani kofai kofai kun ga wannan alƙiyama ta ku alama ne na kasin alƙiyama malamin duk da ya mutu za ga ya tafi da shi da karatun fa ɗaliban ilimi za ka zo in ka je laburare ka ga jisa e goma e ashirin e goma wannan e goma e ashirin yaushe za a karanta na karatu ne ko na ne su kauran su sun karanta na yi mamaki wani littafi da wani bawan Allah mutum na ga tsakanin ko kafancan tsakanin kafancan ne ga ganin zango na marka bawan Allah ne ya mutu shi kenan sai ya'yansu suka ce Bisa littattafansa kaf a kawo su Malam malam mu ya mutu amma ni ittifaqi wurin kaltafa sai ce to amma za mu zaɓi wasu na kika kula ba aka ce ka an fafasa zaɓin duk gaba ɗanan za ka wasu malam da na ɗauko aljawahir fi tafsirin qur'ani kare juz'i talatin ne a bugun da amma wallahi littafi na ni ban ga wani tashi da na buɗe ɗan talakin nan bai alama wurin ba ya yi alama da fensu. ya rubuta wani abu ka har da rubutu wannan abin guda ka za ka har cikin alƙur'ani wannan abin ga inda samu yake ko in yi ka yake ce wannan abin zai zama kamar ya yi matakiya aure wannan abu zai zama hujja a kan ka ba haka jirai a cikin duk duk inda ko ne ko saboda wannan abin na dinga bin littafi karatun ke duba ban na bin littafi ina bin littafin ta subhanallah jirai a cikin ya karanta shi wanda sunan tafsiri ma bai bayyana gaban jama'a ba والجواهر في تفسير القرآن الكريم قالوا بنا سكتينا سياسرين جايا ودين جو براسي ودين مغانا كفا ودين مغانا سما ودين مغانا إلاني أمون دي فيها كنا ولو لوك تحوطنا ذكاو وكذا دين وكذا لكاتي جزي كذا موقع هندو كرتم يقوم بامبلت هو إن يزور كما قوم وزن كرتو سجان داو تذكرة كم تذكرة كم تذكرة in an je haya islamic cikin farko za ku karanta kamar gani duka fa kamar gani sau karanta ku gama ko da ba ku abin nan ba za a kwanta ku ta nan fafafafafa daga nan ku ku ta sai an ɗebo fafafafa nan ku kara ku ku jira jarrabawa sana za ku kwaso daga ta yanzu yaran da yanzu ka da yanzu nan suka zo layi ne nake musu misala akwai yaran da ke ke wallahi bai san jiriya ba sai zo makarantar nan ko alƙalai masu karatun shari'a daga nan fa sai jami'a jami'a nan an je dama ka yi karatu kawai za a auna fahimtar ka ne addaki nan addaki sun a hautsu na ake je ka rubuto ka ba hautsu na ka ba hautsu na ka ba je an yi maka ba an ma an maka sassau an ɗauko nan fiye zuwa ƙarshe an ɗauko nan fiye zuwa ƙarshe an ɗauko nan fiye zuwa ƙarshe wani kaza fiye zuwa ƙarshe wani ba a ƙarƙata yanzu duka gaba ɗaya sai dai hand out النكاه Gama واصطلاحا وموضوعا ووانين إيجنا أنجما أنجما نولي إنتي جايمو من دقاء تفاصيل تصورك ya ake فوا wani malami ne ya gama lawali da hali to wayan suka gama wannan makasan sun gama lawali da sani in ka same su kace to don Allah zan zo ka bita min lawali na dina da yake jariki ne bai da kunya ce ma wanda tafan da ne an daina yayan su ba ilimi a ciki ce mu hmm, sama ka ai kana da ilimi ai saboda kana da ilimi ne nake so ka koya min ilimin da ke ciki ne ban kai su ba kurguce dai an yi fa'alai wa yaktaru jahalu jahilci zai yi yawa da abubuwa ƙanana haka wala ta ka saurari kawo mata ka ji ويكثر الزنا الزنا ذات يوا آه، ويكثر شرب الخمر يقول هنا سوى إن من أسرار إساءة أن يبقى ندابا ويكثر شرب الخمر ويكل الرجال لما ذا ذات يوا ka a yanzu muna karatu da mata na ke ce musu ni inda na ce ana ni ban zuwa ko ina na masallacin ne yanzu makarantar mu muna daukan maza da mata amma kahun maza bai wuce shidda ɗaya biyu uku hudu biyar shidda da yan anguwa gaba ɗaya sallar asar amma matan nan in suka zo ciki ana samun sahu ashirin sahu ashirin ta ta ja tana take ko yanzu ko san da juma mun fi ku yawa to kuma ba ma zuwa suke ba ta hutsarin yaran nan mata suke yi ko ko sau shida ya ko sau ishirin ɗin nan inda za a ce duk a cire ne na cikin ita tashi a gida a ce ko hudu hudu za a yi sai wasu sun rabu kowa ya ke hudu sai sun rabu to ballantana ma nan wurin addini ne wa ake magana ina san ko kafin an je mata ko ba su daidai da maza ba eh? mata sun fi yawa ba ku fa sani abin da kuke faɗi a kafuwa sun fi yawa to da za ka tambayi ma'aikata wannan ji ma'aikata da ku da maza da mata wanda suka fi yawa ba ma'aikatan ne ya ɗaya har su ma'aikata sun ɓoye kansu ne abin da za ka hajjar har yan tsaro sai wajen da namiji da ya tafi wancan masu wancan masu wannan masu kusan su hudu shi guda ɗaya tsakiya da a yi ka abi ya tono na manta su ina ta dubawa wani hmm? kan gidanku babban gidanku kan eh to ko ina ma haka ne matan sun fi yawa to tun da kasuwa sun fi yawa wurin aiki sun fi yawa a makaranta sun fi yawa to a gidaje ma da za ka kirga 'ya'yanka sai katar da kusan matan suna nema su fi mazan yawa sai na kirga na ga matan sun fi yawa kila kai na diri ne an samu kai kaɗai ko da an samu ka na diri to kuma sannan duk mafi yawanci inda ake mutuwa za ka kira maza ne maza ne su mutuwa to za a nan zai ci gaba da karuwa yanzu za ka ga an tada ƙauye kaza sai ka ga mutum nawa ne maza suka mutu mata nawa ne suka fi an tada wuri kaza an tada wuri kaza da kashe maza ake mata ake da tsabari an haihu mata sun fi yawa an kashe maza sun fi yawa annabi ya ce nan gaba sai an samu mace hamsin mutum ɗaya ke ɗauka nauyin ta mutum masu hamsin duk wacce ka kafa wurin ka za ta biyu yanzu wajen dai ba a ɗaukar nauyin ne ina jin da ana ɗaukar nauyin kusan sai an kai gasa jin dangin ake in mutum yi tafiya ta tura yake ba ruwa na da kowa ya zo cikin ingantaccen hadisi na abu hurairah radiyallahu anhu ce wata rana fi majalisin a majalisar annabi na ba ta labari sai ga wani mutumin karkara ya shigo bayin Allah ya zo kingin kingin kafin ba ruwan su in ana magana ba zan shiga da maganar da ake shi magana da kake gaban ka shi isa malami dole ka zama mai hakuri da abun da kake magana yanzu na cikin maganar nan wani na daga ne shi Allah ya ta malam ni ne nayi alwala inda manta ban ki sagarwa a hanci ba menene hukuncin alwala na tinkiya lola kananan ka saba in za ka fashe in ko tinkiya ne ba komai sallar kananan dole ka hakura ba ka dole ka ci dole ba ka ji muna maganar tashin kyamu ka kawo magana a lola haka za ka yi hakuri tunda da zuwa kawai ba ruwan shi da abin da bai salamu alaikum salamu alaikum ya rasulullah yau sai ne tashin kiyama qala ba'dul qawmi annabi yake alaihi annabi ki gaba da magana fa قال بعض القوم سمع ما قال فقرأ قيل بأن النبي أجمع كان متمنى أن تكون وقال بعضهم أه بل لم يسمع النبي بايع هكذا متاني بل بني با حتى إذا قضى حديثه لكما وغناطة إذا عين سائل عن الساعة إنا ميتم بيان كاشن قياما قال ها أنا با يا رسول الله قال إذا أتى بقيامة فإذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة idan aka tozarta amana ta jira tashin aljiyama mace da ta tsare amana tsakaninta da mijinta ba ya'ya ba su tsare amana tsakaninsu da uba iyayensu ba makwaci da makwaci yaron gida da ka ɗauka aiki a shagonka ko a wurin aikinka ya ko feke wai in za ka je za a yi maka feke sai ya da yanka muku kalmomin yan wai. feke in za ka je feke sai dai a gaban ka za a haɗa a gaban ka za a yi menene a haka in yi gama feken sai ka zazzage ka tabbatar bai rage wani abu ba in ba ka yanzu na ya wurga kwalba da ka kirga ina kwalba ina kwalba to da ya zo da shi mai kuskula a cikin maganin ya sa aji. iri wannan ana shuka na wai sai kana tsaye in ku ba haka ba suna da aljihai ana zuba suna zubawa ana zuba da yake irin mai tsada ne ana zubawa ta mun ajima ya samu wanda ya suka gonan ba amana ba amana an ci ga an ci amana aka ce kai yaya cin wannan amana ke in muka tsaya a nan ma kusan ya ce mai ce yauce ne eh, eh, kai fa idan aka sai idan wasu al'amuru ila gairi ahli da sai ta ga an bawa likita ministan gona wani ya za ka kwace kuwa ya za ku kai kaga inda ya kamata a tura lauya ne shi ne zai iya zuwa ya je yi magana kaza sai a tura wanda ya karanto noma ko wanda ya karanta kaza an dauka an tura wanda inda za a ja yi keke da keke wani wurin sai lauya wani wurin to wajen magana ba kiwon lafiya dole sai wanda ya karanto ka ba duk ta dole ba ne cikin kiwon lafiya ah san da abubuwa na to addu'a la to fa wa hada ala sabil misali amrun ma'ruf to in ku aka fara a dauke abu a danka wanda bai san shi addini a danka shi a hannun wanda bai san shi ba san tadrusa idan kana al'amru kadhalika lan tadrusa kawai kenan ku to waɗannan su ne waɗanda ake cuki nan har wannan jili yake kowane abu ana da da shi ga wanda suka kumfanta malaman addini duk inda za su akwai kwarfi man ne shugaban kwarfi inda ba shi ne dukan komai da komai ba shi ke nan kawai shi zai zaɓen da wasu aiki da su a cikin da zama na yana duk ba aiki da ko ba aiki kaza ya taso da wani da wani kuro kai ganin jin a zamanin annabi komiti aka yaka naɗa annabi ka zai ba ko shi ne kai mana sallama biyar ka dubu uku annan usanto min amarati sa'a al'alamatu ala'iza manya manyan alamomin wanda su kan tukuna wal asaratul jisamu allati ta'qibuha sa'a wannan sai dai a jere da suna da yawa kace akwai jikan mahadi zuwa da sakowar annabi isa cikin ya jeji da ma jojo wata masu babban hukuru ka'aba a ka'aba kafin hata da kiyama sai an rusa ka'aba hatta an faɗi mai rusa yanzu a yau an an ce haka ana rusa ka'aba ne za ka yi ka duba iyaka bayan ta iyaka iyaka bayan ta iyaka zai ka ba masa kama kuma da inda to za a rufa ka'aba na tabbata magana ingantacciya ce ba za a ta da kiyama ba sai an rufa ka'aba a lokacin na sallah sai a kwatanta ka'aba na wurin kaza yan gari ma ba su gane inda kake inda an iya matsake wuri an iya dafe wuri an iya damalmala wuri ba za a gane inda wurin yake ba hayaki za a yi irin wani hayaki na fitan hankali kuma za a ne da alkur'ani ya zama Qur'ani wannan ta ka ta kaduna duk da haka komai ba za ka gani ba ganin Fatiha ba ɗauke shi gaba ɗaya sau a wai gari babu komai wanda masu hadda kana jin za ka Fatiha kafa ruwa ai ka zaka ka kamanta mutum mutum ya zai ce ba alaikum ka wa alaikum salam ta kalle shi ya kalle ka yi murmushi mutumin nan kafin jama'a ka rasa sunan ha isa maka takuri ha isa maka ka gane ni ce eh ko a yanzu na kuwa ka gane ni ce na kuma gane ka amma Allah da ni na manta wani in yi ma kwatance ka iya ganowa wani ko ko kwatance zai ba su dogon lokaci ba gane ke ba to haka za a manta fatiha ba fatiha ba la ilaha illallah muhammadur rasulullahi su za manta ka da kake so ka ce

galiba ne mutum in yana zuba zuba da dama mai neman gaskiya wani lokaci a yanzu to kashi aka ne ba wasu na a yi gaskiya bai duba rashin gaskiya da yi to haka duk za ka tattar ina masu bautan Allah saboda neman Allah da wurin Allah suna nema ne don kawai hakkin sai hoto to ku bari mu gangara wannan duk za a nemi alquran a rafa a wannan lokacin ku wata lokacin su yi magariba daga nan za a samu wata dabba da ba a taba ganin irin ta mai ban mamaki ba a san ta ba za ta bayyana ana magana za a yi irin wata kazamar gobara to daga nan sai hura kaho wato kahon firgiti daga nan sai kahon mutuwa daga nan kaho na uku sai a tafi gaban Allah wa'annan dai su ne alamomin tashin kiyama musamman wa'ancan wa'anda su ne ga bayyana da wa'annan wa'anda ake ciki da manyan nan da ake zuwa fa'idan tuna wannan mutum ya tanadi ya gane ya aje Alkiyama nan da ake magana da gaske ne za ta tsaya wa ala kullum wal umru azimu wa nahnu fi jahala wannan shi ne muhimmancin mu faɗaka da aikin da ke gaban mu kullum abin da ake magana a duniya me zan ci bana yanzu ka ga aikin gaba ɗaya kasan hargitsa take shekara ta kuma ƙarewa ko shekara yanzu duk inda ake an hargitsa duk inda ka sani wani ba aika ce ɗan wanka hargitsa har ba magana nutsuwa ba magana ne ta kai muna ƙarshen shekara ta lafiya muna ƙarshen shekara a gama za a yi budget ɗin shekara da za ta taso amma ba za ka ji labarin da za mu yi wa Allah a ciki ba muna da tunani abin da za mu kashe a gidajenmu a shekara zan cika ba a shekara zan yi kaza amma a cike ba zan yi wa addini kaza ba wanda ya kamata an shirya ka tuna yanzu mun shigo shekara muna ma wata na hudu mu a musulunci to cikin ajandan da ka tsara za ka yi bana kafi nawa inda sallah wata nawa hudu za wuce har da takwas kaga alƙawalin da kai wa Allah fa tabaraka wa ta'ala gon lokaci fa ya tafi kaga za ka cimma abin da kake hari za ka yi addinin ka wannan shekara ba magana budget din lahira ko za abu wanda ko da baka yi ba shi da Allah za ka ladar وقد ظهر من هذه العلامات الشيء الكثيرة ولن يبقى إلا الكبار من ينكتفك رجل من رفعه الله تبارك وتعالى يسمى تدبر دبرم أكن أدينه يجا تدم أكن مسلمتي Allah ta'ala ya yaye mana idamu ya ƙini da tabbata wurin wa'annan cikintinu su haza min alamatin nubuwa sai wannan yana daga cikin alamomin annabtakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fi isbarihi a wannan ya tsaya ya mana irin wannan bayani rahmatun bil ibadi ke ce mana gafa kazana gafa kazana ko fasiriya fa ba wani alheri da bai gaya mana shi ba ba wani sirri fa sai mana gargaɗi da gare shi sai mu kuma mu mu tanadi mu kasance ala basiratin ainihin na al'amarin Allah ka daɗa wa annabi daraja daɗa masa karanci Allah ka saka masa siyayyan abin da ake sakawa annabi a gaba da al'ummarsa الحمد لله رب العالمين جعل الدنيا دار ممر وجعل الآخرة هي المستقر وأمر الإنسان أن يتزود من دار مقره لدار مقره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر أمته من الركون إلى هذه الدار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأبهار الذين هم في الليل عباد وفي النهار أسود على الكفار وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله تعالى واستعدوا من أيامكم لما أمامكم واعلموا أن من علامات الساعة التي ظهرت هذه المخترعات العجيبة التي قربت البعيدة وطوت المصافات فهذه المعادن المخزونة التي اكتشفت في الأرض وفتو التجارات والزراعة فهذه من الآيات العظيمة في الآفاق وهناك آيات في الأنفس وهي كثرة الأمراض الخطيرة التي لم تكن معروفة من قبل وكثرة موت الفجأة وكثرة الحوادث والحروب والفتن كل هذا من علامات الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الدنيا ليست بدار إقامة فلا تطمئنوا إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إذ من المعلوم إن الغريب وعابر السبيل لا يطمئن في مكان البرده aw fi asana'i tariqi fi aka kai ka gurguje farakin magana na biyu ne godiya ta tabbata ga Allah mahalicin talukai wanda ya sanya mana wannan duniya gida ne na wucewa duniya ta bakin baki ba mu so sama ba ya sanya lahira sun ne wurin zama na dindindin ya umarci ɗan adam an ya tazawwada min dari mamarrihi ya yi tanadi wannan gidan wurin wuce wannan ya ɗebi abu da zai amfani da shi akan. na tabbatar ba abin bautan da sai Allah shi kaɗai yake ba su da abokin tarayya a gare shi na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawa ne na Allah manzon Allah ne ya gargaɗi al'ummarsa kada fa a karkata ga wannan gidan da shi mun ki tsosirunan hayatar duniya والآخرة خير وأبقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البرة الأطهار الذين هم في الليل عباد ما سبوتا ألا دران درجل دران على تقون قاقون قد تبقد أبين المسلمين ما يوانا جماعة مجدونا الله وسعيد من أي من أيامكم لما أمامكم في كان بإنسان كان الناس قابون لكي جبا wa'alamu anna min alamati sa'a daga cikin alamomin alkiyama allati zaharat hadhihi al-muqtari'at to wannan abubuwan da aka kirkira sababbin kirkira alama ne na tashin kiyama da ana cewa ainihin ai za su bayyana fil afaqi wal samaruhum eh, ayatuna za mu nuna alamomin kuduranmu a wasu su zama alheri wasu su kasance sharri sun kusanto da nesa wa tsawatul masafati wa hadhihi al da wannan duwatsu masu kima da suka bayyana wanda aka haƙo su a ƙasa wanda aka gano su daga cikin wannan arzikin nan da wannan kafafen watsa da wannan abin da ilimin nan da zamani alamomin matakin alkiyama dama annabi ya faɗi hatta kun tafar an yi muktari'at wa kusumu tijara da yawan kasuwanci da kasuwa ga sanar har a kan titi a cikin gida idan ba mai da hankali ba a cikin masallacin da zai kara mai sai da sayarwa wa jira'a haka noma zai yawa a hadhihi min ayatil azima wannan na daga cikin alamomi masu girma na tashin alkiyama ba haram bane ba amma alama na tashin alkiyama bayan na akwai wasu ayoyi a jikin mutane wani ya wahiyar su amran kilo ya sai ka da hatta zazzabin yanzu ba irin na bara ne ba bara kila in an ji an baka maganin da yi maka maganin zazzabi a bara na murabba na sai kai sai an ninka shi sai an kara shi tukuna kafin kiyon kan kaman na daban ne yau mutu kwanta mura na zaga kaman kusan zai mutu inda da kara kwana mutu a kai rage ciyukan sun bambanta banda sababbin ciyuka masu haɗari wanda ba a san kansu ba ba a san gindinsu ba gaba ɗaya allati lam kun ma'arufa da ba a san su ba kun kam ga yawan mutuwan fudu'a yawan mutuwan fudu'a muna gani ko mutuwan da aka yi muna masallaci nan guda biyu ba za mu manta ta ba wannan fa bawan Allah ya kira sallah ya gama kiran sallah ya dauki tsintsiya zai tare masallaci da shi da tsintsiyarsa da da ɗinsa na yi tunkura ya ma yi sa'a wanda ya muka a wurin ɗin inda wurin banza ne ya tsara mutu mutum hudu'a ina jin ba daɗe ba a fashe wannan wala hasan kenan suka nan wala enu shi ma abin da irin mutum da yake nan haka shi sallar isa. da magari ba ya yi isha haka dan ne nake kanan da shi sallar asuba ba kuma dai ke gagarin kudin ga wannan dan wani malam adam shi ma an tashi daga nan an je abuja an karya yana da alfa ya ɗauko maganin sana alfa zai sa an zuba ruwa an zuba maganin ga maganin ga ruwan sai dai wasan wani mai riga ba nan ya fadi ana oga oga ya taɓa su yi kan jira to na san wannan ɗan abin da na sani ne na tabbatar da za a bar kowa ya faɗi na ce to cinye mana lokacin ra'ayi kowa a ce nima na gani nima na gani nima na gani wannan mutuwa ta a haka mutum tafiya ya wuce ya mace alama na ya sashin alkiyama wa hawa hawadisi da yawan hargitsi hawa da habba su kirguwa yanzu ka rasa me za ka ba da labari can an kashe mutum ɗari nan an kashe mutum hamsin kila ka nemi ɗari da hamsin can an tada ƙauye kaza nan an yi kaza an tafi nan nan mutane za su je su dawo an dawo da gawo ke wani wurin ma yace ai gawon ba ba za su ɗauko ba tana can haka ba zai iya ɗauko ba ta ɗaukowa ko da zo na yaro yana sai min asibitin da aka wani yaro ibi ce malam an kaje wurin can gani daga mai hannu da sai mai kafa ɗaya sai wanda biyu duka babu sai wanda wane ne ta bar ga wannan an kula ta kafa gaba ɗaya wurin ba gani na ki kiran sunan asibitin ne amma za ku iya gano inda ake yawan irin ko irin haɗarorin ɗin abin in ka je ko ba ka da tunani in ka ce duniya duniyar na akwai magana don dai jiya ba haka ake ba jiya ka refa inda munan mutum ɗin ne za a ɗauka a kai inda abin nan kaje kaje ziyara kaje ka gani a ke kare akwai motsi a duniyar nan akwai wani abu akwai wani abu wal hurub wal fitan ko ina cikin gari babu daɗi wajen gari babu daɗi kan hanyoyi babu daɗi kullum haka min alamatin sa'a inda duk za a je da fakar sai ido ka shiga ta ga rabo a ta an babu rabo a wata da gawawaki in ko ba haka wani zai na a bada ja a so ku motsu a kawo kaza mofa ana kaza in ba za ku zo ba ku zo ku ɗauki kayan ku wani lokaci ku kai ma kuɗin a ce to yanzu ku yi haƙuri mu ma mu masa sallah mun masa kaza mu riga mun kai ku yi haƙuri kai mu ma musulmai ne ai mu masa sallah amma zai gani ba kan ma ku biyu yana da nauyi ne ya ba mu yi a ɗauko shi amma akbar bi zalika annabi fattaqullaha ibadallah wannan duka alamomi abin da zai alamta mana ba kwarmato ne ba kuma koma ga Allah a koma ga Allah a gyara ayyuka mu gyara tsakaninmu da ubangijinmu tabaraka wa ta'ala mu gyara tsakaninmu da ƴan uwanmu mu gyara tsakaninmu da ayyukan da muke sana'o'inmu ayyukan da muke aikata wurin nan guda uku to in ba koma ga Allah ko ma daga hannu mu roƙe Allah Allah yi magana mu amma ko da an magana wannan alama ne fa ka ta zo kusa annabi ya ba da labari wannan rikin rikingimun za su faru kuma ga su suna faruwa duk da ba hudu ba jimu ne ba hudu ba su ta alamomin tashin alkiyama mu ji tsoron Allah mu ai mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala annad dunya laysa bi dar iqama gidan nan ba wurin zama bane ba Allah ko kuma illu ilaiha annabi na cewa dan Umar radiyallahu anhu kun fi duniya ka annaka gari ka zamo duniya kaman kana bako ko dan hanya shi yasa dan Umar yake cewa in ka waye gari kakka dauka za ka je yamma in magariba ta same ka ka dauka daren nan zai wahala da ka mutuwa ni yawa ya ɗauka wani nan shi ne wanda za ka tafi ka ɗauka lafiyarka da rikin lafiyarka kusa kusa suke ka da an yi tsada wannan duniya mu koma ga Allah Allah ta baraka wa ta'ala ka gafarta mana اللهم جنبنا أسباب سخطك kawai. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واليهود واشياءهم والاستعمار والمستعمرين والتبشير والمبشرين والاستشراك والمستشركين يا قوي يا عزيز بقوتك نستغيث ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله